وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهج إلى يوم الدين باين والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na litinin bakwai ga watan almuharram watan daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara wanda ya dace da yammaci na hudu ga watan biyar a shekara ta dubu da dari tara da casa'in da takwas a shekaran turawa don ci gaba da karatunmu na bulugul maram a wannan darasi na goma sha biyu haka ne ko darasi na goma sha biyu yau za mu sake babu tayammum babu tayammum wato babin da yake magana akan taimama lafazin at-tayammum a larabce yana nufin al takwas zai ya yake a ba mu faɗa ba me kake son mutuwa babin da yake magana game da tayammum idan an ce at-tayammum a larabce yana nufin al-qasdu amma idan an ce at-tayammum a shar'ance yana nufin yin amfani da kasa don safar hannu da kuma fuska a madadin alwala saboda wani uzuri daga cikin uzurruka da shari'a ta bayar da dama a iya tayammum idan sun faru an jabir bin abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي مسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل فايما رجل ادركته الصلاة فليسلي وذكر الحديث أن كان حديث من جابر بن عبد الله الله يقال جابر يجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أن النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت بريء يأتي أعطيت خمسا lam yutahunna ahadun qabli an bani waɗansu siffofi biyar an bani keɓantattun al'amurra guda biyar lam yutahunna ahadun qabli ba su taɓa bayar da su ba ga wani kafina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk cikin annabawa ba wanda Allah ya taɓa bashi ɗaya cikin al'amuran nan guda biyar sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda nuna fifikon shi akan sauran sallallahu alaihi wasallam abu na farko nusirtu masira masirata shahrin nasirtu bin ru'bi an taimake ni da zai jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawa ta masira ta jiharin alhalin ratan tafiyan wata tsakanina da su amma tun suna can nisan da ke tsakani na da su tafiyan wata daya amma suna daga can suna jin tsoron kar in je in cin musu in kace to wannan da shi ba bai wa wani annabi wannan ba Allah ya riga ya gaskata alkawarin da ya matsa da shi sanar ke ku zubin lazina kafar ru'uba ko ne ke wannan aya ta shafi yakin hudu amma za ta iya gane kowane babu da ya shafi abinda wato Allah ya annabi alkawari na abin da ke nan. Yusuf bin Ruhu Masira ta shaharin abu na farko kenan abu na biyu wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mun kasa ta zanto masjidan wurin yin sallata wa tahura ta zanto kuma abin yin sarki na banda annabi sallallahu alaihi sallam ba wanda aka baiwa hukuncin taimama banda mu al'ummar karfe al'ummar annabi Musa da annabi Isa da ta annabi Zairu ko Zairu babu taimama a cikin shari'a mu kadai ne aka bai ma hukuncin taimama annabi mu ne kadai aka ba shi hukuncin taimama an sanya masa kasa da zanto masjidan wurin sallah wa tahuran da kuma abin yin sarki fa ayyuma adrakat adrakathu salatu falsalli a duk inda mutum yake sallah ta riske shi ya sallace ta kaga sabanin addinin waɗansu annabawa da suka gabata a duk inda kake in lokacin ibadar ne ba ka da daman yin ta sai ka je ɗakin da aka keɓance don yin ibada an fahimta da kyau banu isra'ilawa da suka yi sako suna son su tuba sai Allah ya umarce su tafi baitul maqdis an gane ku maka ce su ku tafi ku je ku shiga alƙaryan nan ku shiga baitul maqdis kuna masu kaskantar da kai wa kullu hikatin narsul lakum kafayatu amma mu duk inda muke idan ka tashi tuba daga nan sai ka tuba in kana Abuja sai laifi sai ka tuba ba sai ka je maka ba ko Madina daga Abuja mutum zai tuba kuma Allah ya karba ba sai ya je maka ba ba sai ya je Umara ba ba sai ya je Tijar ba ba sai ya je Hujja ba wannan rahuta kenan wato sauki na shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malam ya take hadisin anan yake sun ma zakar hadisa ya ambaci hadisin zuwa karshen sa yanzu na al'amura nawa ya ambata kenan bi ya ambata abu na uku biyu ya ambata nazartu bi rubi wajen nan da azumi da matahura fa ayi wani gurin a da karin salatu kan sallah duk cikin ne eh? na ji ina zuwa kai hakuri tukuna wato dai biyu an baka nan gurin ko to kaga tukun na uku shine ne wa hunna lil ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ganima kafin sa al'ummar baya annabawa baya ba halatta musu ganima ba duk wanda ya yaki ya riba duka bare ya kwace dukiyoyin su sai dai ya ajiye wuta ta zo ta dauke ta amma al'ummar annabi Muhammad sai aka halatta mana ganima an gane ko ba uku kenan ba na hudu ce wa wasu shafa'a an bani ash-shafa'a fito na biyar fa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa isu ila nasi amma da kan kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanen sa kadai garin sa kadai ko kabilar sa kadai ne ko sai aka turo ni zuwa ga duniya gaba ɗayan ta duk annabawa kowa sai da aka masa iyaka annabi hudu zuwa ga adawa wa ila aduna kham huda annabi salihu zuwa ga samudawa wa ila samuda kham saliha annabi shu'aibu zuwa ga birnin madaina wa ila madina kham ta'iba annabi isa zuwa ga banu isra'il annabi musa zuwa ga fir'aun da banu isra'il amma annabi muhammad zuwa ga duk duniya to wani ke tun al'amura da aka bai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan ceto da annabi ke cewa an bashi wato ita take kira ash-shafa'atul uzma ceto mataki mataki ne malamai suna kasa shi kashi biyu akwai kaso na farko wanda yake karkashin sa akwai nau'i uku na ceto annabi kadai ya shafa akwai kaso na biyu wanda duk masu ceto za su iya cin ribar sa ko waɗansu mata iya samun su shiga ba annabi bai kasance su masu su yi ceto amma ba a san ko suwaye ba sai in kiyama ta tsaya na farko da aka zo annabi shine farko a shafa'atul uzma bayan an tara mutane a farko da kiyama an kusanto da rana kusa da kwakwalan mutane kowa gwargwadon aikin sa na kirki gwargwadon saukin wahalar da zai samu a wannan yini mutane za su jigata su nemi cewa ina ma a hisabi kowa ta matsayinsa sai su garzaya su je wurin annabi adam alaihi salam to an bata masa sufofin sa na shi kadai su ce farko kai ne abul bashar mutane gaba ɗaya kai ne farkon halitta a cikin mutane ba da bane ba na biyu kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa wanda kai kowa Allah ya halicce shi da kun kun amma annabi Adam ubangiji ya halicce shi da hannayensa Allah ya ce da Iblisa ya Iblisa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ai shi kadai kenan ko sannan ubangiji ya sa mala'iku sun yi maka sujada wa yaqulna lil mala'ikati sujudu li adam to sai suke ganin sufofin nan guda uku sun wadatar wajen je samu fada a wajen Allah ya nema wa mutane to ayi ayi hisabi kowa sai inda nufa ni da aka ce kar in ci ki ya ci me ne je cewa Allah ya bada musu rikira sai mutane su garzaya wajen annabi Nuhu su ce kai ne farkon manzanni wanda shi ba turo wani manzo ba kafin sa kai ne kaza kai ne kaza su bada sufofin sa shi ma ya bada uzurin sa sai su garzaya wajen annabi Ibrahim alaihi salam su ce kai ne khalilul lahi kai ne kaza kai ne kaza shi ma ya bada uzurinsa a je wajen annabi Musa alaihi salam a ce kai ne wanda ubangiji yayi magana tsakaninka da shi babu ba ba tarjama ba ba wanda yake tarjama ba tafinta kuma ya baka littafi rubutacce ya keɓance ka da yin magana ya keɓance ka da baka littafi in ne ka baituka ala nafi bi risalati wa bi kalami ba kuzma atituka wa kun min sakirin kamar da Allah ya ce shi ma ya bada uzuri a je wajen annabi isa alaihi salam shi kuma baya fadin cewa na laifi kaza sai ne ce a'a ku je wajen shugaban annabawan gaba daya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen annabi sai ce ana laha ana laha ana laha ana laha lalle wannan sai sanna wani wannan sai sanna wani sai je faɗi ya sujada gaban ubangiji ya yi Allah da kalmomin da kafin wannan ranar shi ma bai san su ba sai ubangiji ya ce da shi yarfa ra'sak wa sal tu'ta wa qul yusma' wasu ba su shafa daga kanka roƙi a baka faɗi za a ji abin da ka faɗa nemi shaitan za a baka to wannan matsayin da aka fara annabi Muhammad a wannan shine ake kira al-makamul mahmud da ke cikin sautar Isra da Allah ce minan lalle fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yabaka rabbuka makaman mahmuda makaman mahmuda din kenan yabo wato wani matsayi abin yabo wanda kowa bai samu ba zai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ceton ya shafi annabi ne shi kadai a wannan lokaci sai annabi da ubangiji cewa a yi hisabi kowa san matsayin sa sai ubangiji ya ansa shi a yi hisabi kowa to wannan ceton annabi kadai ke da shi ko dukkan annaba ba wanda zai tare da annabi wajen wannan na biyu daga cikin ceton da annabi ke da shi yan aljanna bayan sun kan an riga an kammala abin nan an haye furadi ba abin da ya rage sai shiga aljanna duk sai mun dai insha Allah sai mutar da kofar arifi sai mu da kofar arifi ya haka kuma an gama haye furadi sai kuma kofar arifi ta ce to ya za a yi kuma ta ce ah, to kuma a tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai ce to kuma a bude kofar kuma da haka ya tabbata cikin hadisin muslim annabi ce ana awwal shafi'in fil janna ni ne farkon wanda za a bace to anan wajen shiga aljanna annabi zo kon ta kofar a ce wane ne yace muhammad mala'iku su ce duka umarna Allah na fita li'adin kablaka dama kai aka ce kar mu bude kowa kafin ka sai a bude ya shiga sannan kuma sai mutane in sha Allah duk mu shiga ga wannan ceto na annabi ne shi kadai banda shi ba wanda aka za a ba wannan na uku daga cikin abin da annabi ke banta da shi na ceto shine za a ba shi dama ya ceci babbansa Abu Talib kun san cewa Abu Talib baban Ali bin Abi Talib ya mutu bai musulunta ba ya mutu yana kafiri annabi ya zo lokacin da yake cikin cutar mutuwa yana cikin mata ya kai babba na faɗi kalma tsaya in tsaya maka da ita gaban Allah shi sa Abu Jahil kuma suna cewa yanzu za ka bar addini iyaye da kakanni daga karshe kalmar da ya furta yace shi yana kan addini iyaye da kakanni annabi ya tashi yake zan yi ta maka istighfari sai fa in an hana ni yana yi masa istighfari don kuma Allah kuma ya hana shi yake ma kana annabi wanda zan amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim annabi da ne istighfari daga lokacin to ranar tashin kiyama annabi zai cece shi amma ba daga fita daga cikin wuta ba zuwa kai da aljanna a'a a dako shi daga can kasa a kawo shi sama sama shine gaba gabar wuta aka ce zai zo takalmin wuta aka fasa a gabar wuta wanda aka bar amal wannan kansa amma kurwar kansa tana ta farfasa wai wannan shine mai saukin azaba cikin yan wuta a gobe kiyama mai saukin kenan to wannan hadisi ya tabbata cikin bukari akan wannan to kaga wannan ma ya ce banta annabi kadai an gane ko amma ceto wanda sauran mutane za su shiga har da annabi shine ceto da ma'anan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukkan mummunin da zai mutu mata ko namiji a samu mutum arba'in waɗanda ba sa shirka da Allah ba sa bid'a su zo su tsaya su yi masa sallah su roki Allah cetonsa Allah zai ba su duk mummuni da ya mutu aka samu tsantsan mutum arba'in zarata tatattun musulman da ba sa shirka ba sa bid'a tauhidi tsantsa su tsaya su yi masa sallah su roki Allah cetonsa annabi ke za a ba su a hadisin yana nan cikin musulun muslim yasa ko da lokaci sai ake son ka kasance cikin taron mutanen kirki saboda Allah kalli ka dace da addu'ar su bayan ka su kaga ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka to da waɗansu zafi a cikin ceton da waɗansu za na masu sako a cece su wanda suka mutu suna ayyukan sabon da ba shirka ba ba kafirci ba ayyukan sako an kama su da azaba domin wannan sai ceton mai ceto ya amfane su a cire su a kai su aljanna wannan sai sun tabbatar da wannan sai ceto na uku a wannan babu shine ceto a cikin aljanna a cikin aljanna ma ana ceto wani yana ya shiga aljanna yana bene na daya kai kuma kana bene na biyar sai ka roki Allah alfarma cewa da koki a kawo ki inda kake nan ba ki to wani ba to ya kare jin dadi ba <laughs> ba ki dole da wahala zuwa wala ba a daga daraja kaka zuwa wata kafita wannan ayoyin qur'ani ba sun tabbatar da haka cikin suratul tur ladina amanu wa tabatu dhurriyyatuhum bi imanin la bihim dhurriyyatuhum wa ma alaqnahum min amalihim min shay'in kullu imrin bima kasaba rahin mutane idan sun yi imani da aiki na gari kuma sun yanki yayansu su ma yayansu sun bi su da imani da aiki na gari sai aka je kiyama iyayen sun fi babban matsayi yayan suna kasa da wannan sai Allah ya faranta ran iyayen sai ce ba za dauki yayanku a kawo muku inda kuke sai a dauki yayanku a kai musu inda suke to dukkan wannan ceto da muka ambata nau'ika guda shida ukun da suka shafi annabi kadai ukun da suka shafi sauran mutane wanda kuma annabin na cikin wannan din ma kuma wannan ceton guda guda shida din da muka ambata ka'idar su ne baya yiwuwa sai da sharaɗa guda biyu sharaɗin farko mai ceton baya yin ceto sai Allah ba da izini ya ce yi ceto sharaɗi na biyu ba a ceton kowa sai wanda Allah ya yarda yake a cece shi dan kuma yanzu anan mai ceton dole sai ya samu permit daga wajen wa daga wajen Allah ta'ala sannan na biyu wanda za a ce dadin kai mai ceto ba sai ka ceto wanda ka ga dama ba kuma sai wanda Allah ya yarda yake a cece sharaɗa guda biyu haka suke a qur'anance haka suke a hadisance ubangiji ta alafi manzan da zai yi wa inda hu illa bi iznihi ba wanda zai to a wurin Allah sai da izinin Allah sai an samu kwanin sannan waɗanda za a ce tafiyan Allah da su Allah ya ce wala yafa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushrikun wannan ba wanda su ma sai ko ba za su ce ko wanda Allah ya amince shi a yake an gane ko shine cikin cikin sun baha ya hada sharadan guda biyu aya daya yau mai zan la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla man azina lahu ar-rahman sharadi na farko kenan wa radiya lahu qawla sharadi na biyu an fahimta ko to yanzu kenan ba mu da tabbacin mu ce wani mai ceto ne wani mai ceto ne sai eh, wanda Allah ya bayyana cewa zai ceto Allah ya bayyana annabi zai ceto sannan kuma sauran salihan bayi za su yi ceto annabi sanan ne amma salihan bayi ba ba sanannu bane ba yanzu karambani ne in ce wani zai ceto wani zai ceto in ambaci wani shehi na ko wani malami na wanda nake kyautata masa da sun ne in ce zai ceto sai a ce ina ka samu dalilin zai ceto wa faɗa maka yanzu faɗin ka cewa zai ceto kiyama ne bata tsaya ba ta jini ko ba an ceto a wurin Allah sai bayan Allah ya ne ya yi izini to a ce an ba shi izini ne tun kafin kiyama ta tsaya kyautata zato kake to kaga wannan zato ne ba tabbas bane ba to ta ya za ka tabbata tabbacewa wani zai ceto sai zan to wannan ya zan to alqawlu ala Allah bila ilmin kenan dingina ƙarya zuwa da shari'a ba duka kan ilimi ba ilimi kuma shine wahayi abinda wahayi ya tabbatar shine abinda ake kira ilimi abinda wahayi ya kore wannan ba zai zama ilimi ba an fahimta ko to da haka dai wannan na dan fada da akan ceto saboda matsalan ceto wadan suna daukan ta ko rufe ceto gaba da ce ba ceto to wannan wani nau'i ne na yan bid'a asalin su na farko shine khawarij da mu'tazilawa su suka fara sunanta wannan mummunan sunan waɗansu kuma suka fara da ceto suka raba shi ga wanda suka ga masu ce wani zai ceto wani zai ceto to su wannan kuma wato ainihin wata bid'a ce daban addinin musulunci addini na zaka tsakiya baka kore ceto gaba daya baka kuma tabbatarwa kowa da kowa an gane ko ayoyin qur'ani sun kore ceto sun tabbatar da ceto waɗanda suka kore akwai nau'in ceton da suka kore shine ceto na masu da'awar ceto din kawai kace wani zai yi ba tare da Allah ya ce annabi ya ce ba ko ka ce wani zai cike ni kuma ka kiyin aiki ka tsaya ka dogara cewa zai cike ka to wannan duk Allah ya rufe wannan cikan wadar ladina takhazu dinahum لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبطل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبطلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون da sauran ayoyin da suka kore shi so suna kore irin ceton da mutane ke yin da'awar wani zai wani zai ba tare da hujja ba irin ceton da mutane kuma ke dogaro da ceton mai ceto ba tare da sun yi aiki ba wanda akan wannan aka gina aka gina akidar kiristanci cewa kawai a yesu zai ceto kowa shiga aljanna magana ta tare ko da mutum bai aiki ba to wannan kuma canzai ne sai kuma wadansu ga kuma suka shiga cikin wannan sahun to wannan duk bai dace ba aqida wanda take a Qur'anin ta hadisanci lalle za a yi ceto wanda zai ceto nan ba zai ba sai Allah ba shi izini ba mutum ba kowa ya ta yi kuma ba za a ceto wanda Allah ya yarda shi mummuni da yake da sabo amma sabon shi bai kai da kafirci ba shi ne ceton mai ceto zai amfane shi amma duk wanda ya mutu ba tare da tauhidi ba ceton da ceto ba zai taba amfanar sa ba ku ya kuri na kawai ta mana wannan babin wa wasitu shafa wa illa bi ghana'im wa lam tahilla li ahadin qabli wa kana an-nabi yub'athu ila qawmihi khassa wa yusil an-nasi amma cikin hadisin kenan ko to yanzu dai abin da yake dangantaka da maganar ba nan gurin waje lalle al-ardu masjidan wa tahura a cikin hadisin annabi ya ce an sanya mun kasa ta zanto wurin sallata da kuma tsarki na wato taimama kenan وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجئنت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وفي حديث حذيفة أما تكن حديث حذيفة ابن اليمان آه وان الإمام مسلم يا روي annan sa sanin ke cewa waju ila turbatu hala na tahura an sanya turbayan kasa gare mu ta zanto sarki idza lam najid ma'a idan ba mu samu ruwa ba wannan riwaya ta fa mai yiwa waɗansu na iya fakewa da ita su ce asalin taimama ba a yin ta sai kan kasa baya wanda suke da gari kamar rairayi ko kowane irin kasa amma kamar dutse ballan dutse ba za a yi taimama a kansa ba kamar ciyawa da ke fitowa kan kasa ba za a yi taimama a kanta ba kamar kaza ba za a yi taimama ba sai ce me wajen ko sai suka ce dan ya ce ila turbatu ha lana fahura sai malaman suka ce wannan mafahumin lakabi ne mafahumin lakabi kuma na itibar nawa inda al-usuliyyin wato turbatun din nan lakabi ne daga cikin lakubba da ake sanya wa kasa sawa a kai dutse akai ko ba dutse akai wannan ba yana nufin sai turba ya kadai ba an fahimta ko saboda haka ana yin tayuma ko da akan dutse ne wani aliyin inda ana waju ila turabu li tahura a hadisin Ali bin Abi Talib wanda Imam Ahmad ya rawaito yake waju ila turabu li tahura an sanya mun kasa ta zanto wurin sarki na وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في السعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم hadisan da suka wuce baya abin da suke nuna mana shar'antuwar taimama kuma cewa abin da aka keɓance al'ummar annabi kadai kuma suna nuna mana taimama ana yin ta da kasa ne da kuma dukkan abin da yake kan kasa din wanda yake na bin sunan dangi cikin dangogin kasa sababu wani ma'adanin da ya fito daga kasa kamar kanwa za ka iya taimama kai wannan kasa kuma kasa ce rairayi ko kasa ce mai danko ko babbarkiya ko kasa ce wadda take wato ainihin jangargari duk za ka iya taimama kai duk wannan sunan al-tawab ya shiga ciki kan dutse ne za ka iya taimama kai duk sunan at-turab ya ce an fahimta ko to amma wannan hadisi da yazo da yana nuna mana kaifiyar taimama din idan mutum ya tashi taimama ina da ina zai shafa so nawa ne ake son ya buji kasa shi ne cewa an ammar ibn yasir an karbo hadisi daga ammar ibn yasir Allah ya kare da a gare shi radiyallahu anhu ma Allah ya kare da a gare shi shi da mahaifinsa kana shi ba asalin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi da mutum tabbata gare shi ya aike ni fi hajatin wajen wata bukata fa ajnabtu sai sai janaba ta kama ni falam ajidil ma'a sai ko ban samu ruwa ba da zan yi wanka ballan na alwala fatamarraktu fi sa'idi sai ne birgima a cikin kasa kama ta tamarrahu dabbatu kamar yadda dabba ke yin birgima tsammanin sa wannan shine a madadin wankan janaba tunda bai samu ruwa ba sai ko bai rigarsa kawai ya birgima cikin kasa kamar yadda jaki ke yin birgima a cikin toka ko wani abu maka ko yadda dabba ke yin birgima a kasa yana ganin shi kenan ya yi wankan jaraba ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم sannan na wajen annabi sana da mutum tabbata gare shi fa zakartu lahu zalika na ambata masa haka na labarta mishi nace ga abin da nayi yayi ko bai yi ba fa kana sai annabi sallallahu alaihi wa ya yace da shi inna ma yakfika an takuna haka yadayka hakaza ma sani dai kadai yakfi ka ai zai ishe ka zai wadatar da kai an takuna bi yadayka hakaza kai haka da hannayenka yaya ne hakan ثم ضرب بيديه الارض sai annabi ya dafi kasa ya bugi kasa da hannayensa guda biyu tafukan hannayensa batan wahida shafa guda daya ya shafi kasa an gane ko ثم مسح على الشمال ثم مسح الشمال على اليمين sannan hannun hagu sai ya na dama تكين an دكما ko cikin tafin da kuma bayan tafin zuwa nan daidai wuyan ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ya tafi wato ainihin a bayan tafukan hannunsa wato hannun hagu ya shafi na dama da shi na dama kuma ya shafi na hagu da shi cikin hannu da kuma bayan hannu an fahimta ko to nan gurin ne wa wajahu da kuma fuskarsa abin nufi idan ka zo taimama din wato ainihin abin da kamar da yana jin hadisan gaba za su kara bayani idan ka zo taimama hannayenka guda biyu za ka yi haka da su ka dora ka shafi kasa da su idan ka dago da su haka sai ka buce hannun idan ka buce sai ka amfani da su haka wajen shafar hannayen da juna hannun dama ya shafi hannun hagu shafa hannun dama sai dai nan wuyan hannu ba sai ka da zuraki tafin hannu da bayan tafin hannu haka hannun dama kuma ya na hagu wato daidai wuyan hannu ba sai ka shiga zira'i ba gaba da bayan haka kawai duk yadda kai dai ka fita ba kawo mulka yayi ka gama shafar haka hannun na kai na haka kuma sai ka daga kuma sai ka shafi fuskar ka da hannayen naka guda biyu ka gama shafar abin da ake kira da suna fuska ta fuskar faɗi daga kunnen damar zuwa kunnen hagu ta fuskar tsawo daga matsalar gashi wanda aka saba gani aboki zuwa haɓarka ka gama shafa nan gaba ɗaya ka ƙare taimama ba abin da rige sai sallah fahimta da kyau in ka ga dama ka fara shafar fuska sannan hannu in ka ga dama ka fara shafar hannaye sannan fuska duk wanda yi yayi kowanne hadisi ya nuna abin sani dai shine sau daya ake bugan kasa ba sau biyu ba hadisin da yace ai bugan kasa na biyu hadisi ne da'ifi abin sani kuma shine ana shafan hannaye ne zuwa gwiwar hannu kadai eh, zuwa wuyan hannu kadai ba a shafan zira'i zuwa gwiwar hannu hadisin da nuna haka ba ya da asali in kaga dama ka haɗe hannayenka in kaga dama ka ware hadisin da yace kar a ware babu ba cewa hannaye idan ka ga ba sai ka rinka wani haka kana haka ka sai haka yi haka yi haka kana wani haka kana ta haka wallahi Allah da cewa manzo sai cewa ibn al-qayyim yace al'amura guda hudu ne a cikin tayamma la yasihu fiha shay'un min annabi an annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya inganta daga annabi yace na farko ad-darbatu thaniya bugun kasa na biyu yace bai inganta daga annabi na biyu yake cewa al-masu ila al-mirfaqain yace la yasihu fiha shay na uku yake cewa tsara da sallah yace bai inganta daga annabi na hudu yace siffa mai tsawo da aka kawo da malamai suka kawo ce tabbata daga annabi to ba zabul ma'ad bi hadi khairul ibad wa alaikum assalam niyya a zuci take yi niyya ba ma sai an kawo maka hadisin Ammar ba kana da hadisin Umar dan Khattab inna mal a'mal bi niyyati wa inna mal kullu imrin ma nawa sai amma ba amal bace ba ai ba sai ka tambaye ta ba kuma tunda dai ka san amal ce ka san ibada ce dole sai kai niyya ke ba dole bane ba cewa sai ka sadar da ita da sallah in ka ga dama ka iya ciyarwa a gida ka fito masallaci kai sallah ko nawa sallah ɗaya za a ciyarwa ɗaya za ka iya sallah uku da ita Eh? wannan shine sabanin da suka yi ita ce mama halin tayammumu rafi'un lil hadathi aw mudihun lis salat tayammum tana dauke mutum hadathi ne ko kuma tana halatta mata sallah ne kawai daga baya hadafin ya dawo to kaga a karkashin nan ne za ku kuwa to za ku gane abin da ya saba da rikiyar safani waɗanda suka ce taimama ba ta ɗauke hadasi halatta maka sallah suke ta suka ce to sallar da kake cikin ta ita ta halatta maka da zaran kayi taimama kayi sallar wannan dama ita taimama ta halatta maka wannan sallar ne kana yin salamu alaikum hadasin ka ya dawo ba za ka ce ka sake mata sallah da wannan taimamar ba tunda taimama ba ɗauke hadasi take ba me take halatta sallah kun bayyana da kyau in za ka sake wata kuma sai ka sake me taimama dan ta halatta maka wata in kuma kayi sallama kuma hadasin ya dawo in zaka sake wata ko sai ka sake ne to shine sabanin nasu waɗanda suka ce a'a za ka iya yi sama da ɗaya da taimama ɗaya ka yi sallah sama da ɗaya suka ce a taimama rasu ulul hadasi in kana da hadasi kai taimama hadasin ya riga ya sauki yan taimama ka tana nan ba abin da zai karya ta sai in kayi abin da ke warware alwala kun bayyana da kyau suka ce domin taimama madadin alwala take an bayyana tun da madadin alwala take kenan albadalu ya akuzu hukumar da minhu albadalu ya akuzu hukumar da minhu in aka ce ga abu madadin kaza to zai ɗauki dukkan hukuncin hukuncen kaza din nan ma'ana in kai taimama in kai alwala za ka yi kaza za ka yi kaza to aka in kai taimama za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza in kai alwala alwalanka ba ta kaiwa sai kaza da kaza da kaza da kaza sun faru to haka taimama ma in kai ta ba za ta warware ba sai da kaza da kaza da kaza sun faru irin dangin abin da ke warware alwala in ba su suka samu ba taimama tana nan to amma inda matsalan take za ta zama matsala shine ga mai wankan janaba mutum ne ya tashi da janaba a jikinsa gashi ana sanyin hunturu ba zai iya wanka ba bai sama abin da zai tuma ruwa ba kaga zai taimama yi sallah to lokacin da ya taimama ta dauke masa wannan janabar yanzu idan ka ce ta dauke ko da yayi sallah ba wanka akai kenan ba sai bata dauke ba ta dauke ba ta halatta masa mai kenan ta halatta masa sallah to shine sai wadansu malaman suka yi dabara suka ce in dai hadasi babba ne taimama ba ta dauke abinda kawai za ka yi halarta maka mai sallah din amma da zaran ka yi sallah to wannan janaba din ta dawo dole sai ka samu ruwa kayi wanka ko da bayan rana ta fito gari ya yi fara dumi dumi tukuna an fahimta ko idan karamin hadasi ne sai ka nemi ruwa karasa lokacin sallah ko baka da alwala sai kai tayammuma don alwala to wannan ta dauke maka wannan hadasin yanzu tayammuma ba abin da zai warware sai in abin da ke warware alwala yanzu kun fahimta da kyau shine ta karba wa fi a riwayan Imam Bukhari yace wa daraba bi kaffayhi al-arba annabi ya tafi kasa da tafukan hannunsa biyu wa nafakha fihi ba sai buta ya su wato a a goga ba ثم مسح بهما وجهه وكفيه sannan wannan Allah yana da ya tafi fuskarsa da su da me da hannayensa kaga a can ya ce ya tafi hannayensa da fuskarsa annan sai fara gabatar da fuska sannan me sannan hannu duk wanda kai hadisin annabi ya tabbatar ba a a cikin harkar taimama an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا المرفقين an karbo hadisi da Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man la ilaha illa huwa tabbata gare shi yace at-tayammumu darbatani taimama ana bugun kasa ne sau biyu ko shafar kasa sau biyu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini bugun kasa na da ya shafi shafan fuska da bugun kasan da za a yi dan shafar hannaye ila al mirfaqaini a shafan hannayen kuma har zuwa hannu sai ce ne rawahu darqutni imamu darqutni ya rawaito shi wa sahaha al a'immatu wa qafahu sai dai duk malaman hadisi sun ce hadisi ne wanda yake mawqufi ma'ana ra'ayin abdullahi dan umar ne ba annabi ne faɗa haka ba fatawar abdullahi dan umar sai ba annabi ne ya faɗa haka ba da haka ibn abdul bar yake cewa kaga dan malikiya ne ko ibn abdul bar yace duk hadisin da yazo yace a bugi kasa so biyu yace in ma a ce annabi ya ce to zaka samu da'ifi ne in ma in ya inganta to kuma ba annabi ne faɗa ba ijtihadin sahabi ne to ijtihadin sahabi kuma zamu fara shi da hadisin sannan amma da yake cikin bukhari da muslim ba zai yiwu ba ka dauki koyin ka ce zaka ya fashe da shi da dutse ba zai yiwu ba wa sahaha al-a'immatu waqfahu wannan malamai sun ji hadisi ne mawqufi wa ma adabtahu ila al-ashab min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin kamar yadda mai bakuniya yace duk abin da ka jingina masa sahabi na magana ko aiki to shine ake kira hadisi mawqufi abinda sahabi ne ya faɗa ko ya aikata ba annabi ne yace ba to kaga abinda sahabi ya faɗa idan ka ce ga abinda annabi ce ba magana ko mai sahabi yace an fahimta da kyau to kaga hujjar malaman da ke cewa a yi taimama bugun kasa sau biyu wannan shine wani hadisi shine hujjar su hujjar cewa a shafa harsunan hannu wani hadisi shine hujjar su to shi kuma bai inganta ba daga bakin annabi makwara a ce ya inganta daga abdullahi da umar in ma ya inganta wanda annabi dan ba da sun bai fanta shi kamar yadda nace muku ibnu abdul bar kamar yadda kuma in karuba cikin littafin tawhid al-habir da sauran littafai waɗanda suke wato takhrij na hadith zaka ga fa ita kan bayani kan wannan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدار قطني ارساله an karɓo hadisi daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'idu wa ruhul muslim fadin kasa da kuke gani abin alwalan musulmi ne yana nufin mutum zai iya tayamma wajen shafar mai kasa wa in lam yajid ma ma'a ashar sinin ko da ya rasa ruwan da zai sallah tsawon shekara goma suka ce aso ah, ya zai rayu ba ruwa har shekara goma eh sai suka ce ayyace ya ce in lam yajid ma in din nan ya ce sharti kuma la yaktabu al wuqu' cewa in bai samu ruwa ko shekara goma sai ai ba cewa yi gajiya shekara goma bai samu ruwa ba amma mubalaga ne wajen halattun yin tayammuma da me da ka samu da karar ruwa ko su ce a ah, to ai yayi wa mutum shekara goma din ya kasance ruwan da zai amfani da shi kullun yana jin tsoron zai kare in yace zai amfani da shi na sha ne kamar ta wadancan hadisin farko da makaranta can cewa ga ruwa muna dauke da shi mun matafiya ne in muka ci zamu alwala da shi mu rasa ruwan sha ga kuma ruwan teku isiri da shi ba za mu iya ba to ya za mu kenan sai annabi ke cewa oh, suka ce za mu yi alwala da ruwan teku annabi ce huwa sahur ma huwa alhillu mai tatu yace fa idza wajada alma'a idan ko mutum ya samu ruwa fal yatakilla a wani mistahu basharatahu yaji tsoron Allah ya shafar da ruwan nan a gabbansa ma'ana ya wanke gabbansa fatar sa da wannan ruwa bashara fatar kenan wannan hadisi Imam al-Bazzar ya rawaito shi Ibn al-Qattan ya inganta shi malai ce lakin tawwaba dar qutni irsalahu sai dai Imam ad-Dar qutni ya ce hadisi ne mursal hadisi mursal kuma wanda tabi'i zai ce annabi ya ce ba tare da ya ambaci sunan sahabi ba an gane ku marfu'u tabi'in alal majhuri kamar yadda imam al-iraqi ya fada zainuddin al-iraqi a cikin alfiya ta musallan hadisi mursalu nau kayyidu bil Kabiri aw sakata rawun min huzu aqwali fal awwal al ashhar fi istimali yace wajen tantance hadisi mursali maganganu malamai suka yi wajen suka ce shine abinda tabi'i yace annabi ya ce wannan shine hadisi mursali waɗansu kuma suka ce a'a hadisin da in eh, muka kalli sanadinsa mu samu mun rasa mutum ɗaya ko a farkon sanadin ko a tsakiya ko a ƙarshe duk inda aka rasa mutum dai wannan shine hadisi mursal an gane ko marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu law qayyidhu bil kabiri wadan suka ce a'a idan babban tabi'i yake annabi ya ce to hadisi mursali kenan amma karaman tabi'i wannan banda shi yace amma wal awwalul ashharu fi istimali ka'ida maganan farko ta ce wa tabi ba ruwan mu babba ne karami ne yace annabi ya ce to wannan shine hadisi mursal shi malaman hadisi suka fi kirga a matsayin mursal to mu matsayin hadisi mursali hadisi mursali da yake ne hadisi mursali da yake ne amma yana daga cikin usul na mazhabin Imam Malik ibn Anas da Imam Abu Hanifa su suna kafa hujja da hadisi mursali a cikin mazhabobin su shine imam al-iraqi ce wa da malikun kazannu umanu wa tabi'uhu bihi wa danu yace imam malik ibn anas da an shine ibnu abu hanifa kina an-nu'man bin sabit sun kafa hujja da hadisi mursal su da dukkan mabiya mazhaban ko da su da daliban sai yace hujja mahirun nuqadi lil jahl bis saqit fil isnadi yace amma diga digan ilmin hadisi sun wazar da hadisi mursali ba ruwan su saboda ne liljali jahil bi da fil isnadi saboda wanda aka tare idan nan ba san waye aka tare ba annabi ne ko a sahabi ne ko tabi'i ne da haka hadisi ya zama da'ifi kenan to da haka wannan hadisi dai wato da'ifi ne a yadda yake din nan to sai dai ina cikin bincike sanan na samo mana wani hadisin makamancin sa shi kuma sahihi wancan abin da yake cewa inna sa'ida tayyiba tahurul muslim وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير كم بين الجو إن السعيد الطيب إن السعيد الطيب طهور المسلم ما يعرف تأتي إلا تنو إن السعيد الطيب طهور المسلم للي kasa mai tsarki wannan wurin alwalan زي ne إيه zai wa in lam yajid al ma'a ashara sinin ko da bai samu ruwa ba tsawon shekaru goma fa idza wajada al ma'a idan ya samu ruwa kuwa falli misahu basharata hutu ya wanke fatar sa da shi fa inna zalika khairun wannan shine abun mafi dacewa shine abun mafi alkhairi idan da ruwa to ba maganin cewa kace zaka yi tayawa maka to kaga idan kuka zauna hadisin wato ya zama kamar akwai dan karin bayani ne akan wancan kawai ko a can ya ce as-sa'idu nan kuma sai ce inna as-sa'ida tayyiba a can yace wudu'ul muslim ne yace tahurul muslim duk dai ma'ana ɗaya ce wa inna min jidda ma'a ashra sinin suna tare fa idza wajada ma'a sai wanda wannan sai ce falyattaqillaha can ko ba magana falyattaqillaha sai ce wali yusahu basharatakum anan wannan hadisin ya gane can ko sai ce fa inna zalika khairu wannan kuma hadisin Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi da Imam Darqutni da Imam Al-Hakim da Ahmad ibn Hanbal da sauran rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce kamar da bincike nuna wato ne wannan abin da yake nuna mana inda kai mata biyu za ka yi kwana biyu ko uku baka samu ruwa ba za ka yi tayin tayamma kana mai kana yin sallarka har zuwa lokacin da za ka samu ruwa ko matukar ruwan da ke tare da kai na guzuri ne kana jin tsoron inda za ka aiwatar da shi wajen alwala to zai kare ka rasa abin sha ga dan ruwanka a jarka sai ka yi ta sha kofi daidai kofi bibi dan ka rayu lokacin sallah kuma ka yi taimawa hukuncin kai yanzu hukuncin wanda ya rasa ruwa dan baka da tabbas kana cikin sahara ka yin ruwan ka zo ka lura da ruwanka ne ka rasa abin sha kuma ka mutu sai ke tayin tayawa kayan ka ina ba da an fahimta duk wannan kuma sai ke nuna mana saukin shari'ar musulunci cewa shari'ar musulunci kullum tana nan a bisa da ka'idan ta ta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa alaikum salam ya da da ta kawai. matukar ya san matukar yana jin tsoron in zai yi amfani da wannan zai rasa nasha kuma a cikin daji da tafiya bai san yanzu zai je gari ba gaskiya ne matsala da yawa wannan za ta yi tasowa motar shi ta samu tangarda tana ta sanya masa ruwa gari tana bukatar ruwa idan kuma ba ruwan da motar ta tsaya masa a daji ta tsaya masa kuma zai iya asarar zuciya zai iya asarar kaza zai iya asarar kaza yana daga cikin makasudin shari'a kuma al-muhafaza ala al-amwal wal anfus وللترمذي انا ابي ذر انه هو سهاء هكا امام الترمذي يا كاو kutan kutun من حديث دغ ابو ذر الغفاري كما يا inganta shi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمم سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare ta gare Abu Sa'id al-Khudri kare yace kharaja rajulani fi safarin wadansu mutane guda biyu sun fita wajen yin tafiya wajen yin bulaguro fa hadarat as-salatu sai lokacin sallah yayi wa laysa ma'ahuma ma ba ruwa tare da su fa tayammama sa'idan tayyiba sai suka samu kasa mai tsarki suka yi tayammama da ita fa sallaya suka yi sallah thumma wajada al-ma'a fil waqti kafin lokacin sallan ya fita kuma sai ga idan samu ruwa fa aada ahaduhuma as-salata wal wudu'a ɗaya daga cikin su sai dai alwala ya kuma mai ta sallata walam yi idul akhar ɗayan kuma yace a'a ni na riga na yi sallata ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم su biyu sai suka zo wajen annabi da muke tabbata gare shi zaka zakara zalika lahu suka ambata ma annabi abin da suka yi to mun yi tafiya ba mu da ruwa mun yi taimama mun kammala sallah kenan sai kuma ga ruwa ni na ce zan sake alwala in zo in yi sallah wancan kuma yake shi ba zan ba zai abin nan ba tun da riga kammala fa qala lin nabi lam yu'id sai annabi ya ce wa mutumin da ya kiya maimaita sallan nan tashi a sakamakon samun ruwa yace da shi a asabta sunna ka dace da sunna abin da kake ba wajen ta maka cewa sai ka sake sallah ba wa ajza'atka salatuka sallar ka ta wadatar maka wa kana lil akhar yace wa dayan lakal ajru marratayn kai ku kana da lada biyu lada na kai sallah da yoma lada na kazo kai sallah kuma da me da alwala wato daidai farin da kuma na fila an bai ta ku rawahu abu dawud wannan sa'i imam ibn hajar bai fayyace mana wannan hadisi matsayinsa ba ta fuskar inganci ko rashin inganci kuma kasancewar laburare na ba nan take ba a kano take ban samu damar in bincika don littattafan da nake da su ba su taimake ni ba wajen in fada da bincike na wajen gano mana ingancin hadisin ko rashin sa saboda haka sai muka karanta shi haka muka yi shiru kamar yadda ibn hajar shi ma ya shiru wa ibn abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla amma dai lalle wannan masala matsala ce da malamai suka tace akan ta cewa idan mutum ya kammala sallah sai ya samu ruwa kin zai sake zai sake yin alwala ko ba zai sake ba dawa malamai sun yi sabani kan wannan matsala tsakanin malaman da suke ganin cewa sai mutum yayi sallah ai ya sake alwala ya zo yi sallah da waɗanda suke ganin ai ka riga kai sallah ka tunda lokaci bai tunda ka riga kai sallan ka shikenan to na farko suna ganin lokaci bai wuce ba da haka kare ban karibanci dai sallah da tabbatar kai da alwala to gobe suna ganin ubangijin da yake ayi da ruwa shi kuma yake ayi da رواه ابو داود والنسائي عن طلحه بن محمود عيد الخدري ان يختار بدر عن جابر بن عبد الله يقول خرج رجلان في سفر ولم تلقه بذات شيء وإليه تسيع وإليه بنظره فحضرت الصلاة سلوك في طيبين وليس معه أباء طاولية ترم فتنمت طريقا طيبا تجد أن تفهم البيت في كل مريضة فصلى يأتي صلى إن وجد الماء في الوقت لكن لو بدي كده يبقى كده كده من بعد الوقت إذا كنت هذا الجيل في هذا الله عزيز ما تقول طبعا لا تكلمنا في الوقت في الجنة إلى كتب جوا إلى غير ما لا من كده أتى من من كان لا يمكن من كده إذا كنت هذا الجيل في الجنة في الجنة هذا الجيل في الجنة هذا الجيل في الجنة هذا الجيل في الجنة فلهذا كنا كنا نتابع من الجيل في الجنة wannan da ba da da zai da da wannan amma dai ka san da da akan ta cewa idan mutum ya san da sallah sai da mai da su da su da su alina su da su da da ka

kuma rauni a ka alfiyarsu su ne jin rauni a ka dangane da mutumin da aka ji masa rauni a ka farko da sallah sai dai ya wakan da raba a haka ba ma ta sai ya mutu sai ya cewa inna ma kana yaktibu an yi sayan mama ai ya ike ki kawai da ake zai yi mama kadai wala tura ala zai yi shirkatan ya tsora ko ya kulla wani tsalle a kan rauninsa kuma yanzu alaiha ya shafa a kan wannan jallan ko ban zai

ما النجاة المجاز الكذب أصلا أنت أقول أنا حديث لعبد الله بن عباس ينا غير باين تزيد ولا حديث هذا فالبيتنا أئن حديث مثل واحد إنما يكفيه أن يتيمم أنا حديث يبيع قال ويأتي ويأتي على جن مجردا ثم ينظر عليها ويرسل ذلك يرمي ومن يرسل معنى في ما تعديل في هو أبدا تعالى لم يكن في جاء جسم الله تعالى ليس من أبينا بهم بهم أما هو زيادة زيادة فيها نشارة حديث الأشياء المقاضي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن جبير عبد الله بن عباس أن قال الله بريده من السنة أن لا يصلي الرجل في يومه إلا صلاة واحدة yana daga cikin sunna idan mutum ya yi sunna kai sallaci sallah sai sai kan kai in bai yi wannan duk

tare suke da juna a zai san malamai da irin juna malaman hadisi amma ko da haka da aka yi mutum suka yada suke da dan hadisi amma a da malamai da irin juna malaman hadisi to dai sabon imam malik bin hanbal ne sabon wasa ne sabon da yake da amma a da abu wanda yake hadisi ne kan babu da suke kada ko ba ga hadisi kada bayan ya ga hadisi zai kawo magana da hadisi zai kawo magana da hadisi wani ne kawo da wata ba kansa da cikin da gidan babu da Other than Italy, and you don't have to university with us. Now, the people that you have to get this is our most important part of the United States. तेरे पिता मोहन ने उनके जवाब कर दिया कि हम तेरा राजीव मोहन याद कर दिया राजीव मोहन हम हमारी तो आप दिन तेरा गुजर से बताया haka yi da kan to da lokacin da ne wani ilimi ya fara samun zaune da shirya hawa da suke daban ka kama da suke ba wani da Qur'ani da Musulmi suke da zai yi ka fara tun daga alami har yanzu da mutum da kowa da yake ba abin da yake Qur'ani ko su biyu kula da shi ba ba kuma ya yi yau da kai da kowa da yake Qur'ani ya zo da kai da kan da mutum da ke da inda zai zo da kan da kan da Qur'ani ke da shi kuma da yake da mutum da wannan domin idan ka dogara da suke kaɗai wa ka karanta sauran kalmomi yanzu ka karanta wani ɓangare na jikin da kuma yana a cikin sakon da aka aiko ma annabi tauhidi shi ne kan gaba wanda da shugaban mutum da azabi sannan ga akhlaq tarbiyyar juriya hakuri zama da mabarta zama da kaza wanda yana cikin labarin suna cikin dukkan magana ne da zafi yi a shi'a'ir da abubuwa da mu'amalat sun kai da sauransu an zai dogaro da su a samu cewa mun yi da bangare da mun da bangare ba kowanne a matsayin mutum ne ne mun yi musamman mai wa'azi ko karantarwa to ya kamata mutum ya fara da bincike da kowane fanni to idan mutum ya zai da kowa ba ya zama nan ba da bincike cikin da wannan sanin yadda Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta musamman da yana da kyawun niyya ba zai yi yanzu ko ce da ba zai ce da ba zai yi mukabala da wani ba zai kayar da wani ba a'a manufa ta na da kuma wanda yake lokacin da yake rana da ta fara da shi ya lamba al'umma yanzu ba da gida da gida da gida da gida da kanin wani da rani al'umma suna da kanin mazo kan da ta ci yanzu wani da yake da kanin mazo kan da ta ta ji da eh, zai sallah ba da da da kuma da zai kina da ya kina ko da ya ma aka yi na na zama da ya ko da ya da ya ila nan da da a da mutane idan ya yi da ya da da الأعمال

wanda zai haka mata allura da wata hankali don kai ya kasance ya da aure a cikin wannan lokacin suke nan da yadda ko da zai cuta a wannan lokacin kayan su suke nan da rayuwa saboda yau su da zai sanya su da hankali da da hankali yadda da hankali

misali ko zai da kyau da su bayan matsalar shi ko ne sun yi kana da tambayoyi da yake bangaren farko lokaci inna salata kana da al-mu'minina ilahan mawquta أما من صلاة الجنود الشمس إلى ذلك الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مسجولا ويأكل صلاة طرفي النهار وغلة من الليل إن الهاتفات من السيئات zamu da duk ran da zamu yi wannan ayoyi ma da da duk da ya kallo an kiya da ke yi ne man da ko sallah a wannan da ita a lokacin sallah har lokacin da ya fita zuwa sani da baraka farko mutum ya bar sallah da fita lokacin da yake cikin danganci ba mun tsayar ba ba dai ko kake ba ba hauka yake ba ba sai da yana cikin gina gini ba kun dai ba da da har lokacin da yake da ne wanda ba shi ya dauka to ya da mun har lokacin da yake ko na uku wanda mun ba ya yi kan ya mun da lokacin da

Allah wannan kuma da ban gani da duk da kake yanzu ana wani umarni da suna tun sallah a lokacin ta to sai suka danga har lokacin ya fito da yanzu kan wannan suna tun sallah ya riga ya zama ya wuce kenan sai ne da fito da gida ne ki yana zai samu umarni to duk da cewa ya samu sabon umarni ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne bai yi sallah ba ko ya manta to bayan ya tuna sai ya farka sai ya sallace da wani mutum ya zai kusa yanzu wannan wanda ya farka aka ce lokacin da ya yi shi yayi to da mantuwa aka ce ya tuna lokacin da ya yi shi yayi yana yin aiki ne da ake yin salatin da ya yi ko da ya yi da ya yi na gina salatin da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi ko da lokacin yayi الذي لا يلام به لا تقام به الأساسي بدون لا مضى فمن باب الذي أتى هذا الذي لا مضى من الذي يقول أن يجي هذا إلى يقول أن يجي هذا لا يجي هذا إلى الذي يجي هذا ما يجي هذا ما يجي هذا ما يجي هذا النبي هذا

Allah ba sai kara masu wani da ya da mun da ya

إذا فالمتعمد من باب أولى لأنهم يجب أنت بيانا كنت ولست مجرما بل الملابي إجاز أو رجل هنا ملابي من الإجاز Thank you. cewa ai zai yi ta na gara wannan wanda yi da yadda ya nan ya nan da liman da ya nan da liman da liman da ke da nan ba sai da kuwa guda biyu sai da ya yi da kan da liman da liman da ai da liman da liman da da su yi da su yi da da su yi kan da amma da kan da ya yi da da ba da ta da nan sai da mai da da marafi Amén.